DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu Zainab Muhammad Abubakar ke farin cikin kasancewa da ku a cikin kashe na farko na sabon wasan yaƙi da muggan laifuka akan hakkin yara mai suna ɗa na kowa ne wanda Kala Fernandez ta rubuta. Wannan labari ne na wasu 'yan uwan juna mata su biyu wato Jamila 'yar shekara goma sha bakwai da Balaraba 'yar shekara goma sha uku. Waɗannan yara 'yan makaranta suna zaune ne tare da iyayensu Ramatu da Lawan Yahaya a wani gari na Afirka da ake kira Lugude. Ramatu dai malamar makaranta ce shi kuwa Lawan ya rasa aikinsa kwanakin baya. Rayuwa kuma ta tsananta a gare su. Kuma wani abu da zai canza rayuwarsu gaba ɗaya yana dab da faruwa. Wannan kashin na yau dai takensa shine ba maganar haƙuri ba ce. Bar mu saurari su Ramatu da Balaraba da kuma Jamila a gida yayin da suke haɗa abincin dare. Jamila ko za ki ɗora ruwa a kan risho? To mama. yau ke kuma Balaraba maza ki gyara gurin cin abincin. To mama. Mm. Tare da baba za a ci abinci yau da daddare? ban sani ba dai amma shi ma gara ki ware masa inda zai zauna to jamila balaraba maza ku tafi ɗakin ku ramaju anya ko mama ba ma tsaya ba kuwa da alama baba baya cikin hankalinsa fa haka ne mama gaskiyar jamila ramaju wannan abu ne ramaju ke na'am lawan me yake wa kofa nan ne Ba abin da na yi mata. Kina nufin za ki yana shigowa gidana ne? Eh? Ha ba lawan dan Allah a bige kake fa ka nutsi mana bai kamata yaran nan su dinga ganin ka haka ba. Bai kamata yaran me kina nufin bai kamata yana su gani ba? Abin da ke nufi kenan ko? A'a ba ba ba haka mama ta ce ba. Wato yanzu kan nufin ki ce min ‘ya'yana ba sa ganin mutunci na ko Ramatu? to yanzu ku zaki gani kawai ba za ku ba a karo mu ni ce a ƙaro mu ruwan daɗi kaka to wato ma yanzu ta ta fara faɗa min abin da ya kamata yi kenan ko zancen banza mu ga ida ida abin da ya sa na aikata ko Haba Allah ina jin burbushin kofin da ka buga a jikin bango ne ya shiga mata ido. don Allah mu kai ta asibiti lawan. Amma kuma ba kai ce ki kula da su ba dama? Ba na san mutane su san ba na kula da yayana. Ki duba idan nata. Amma lawan dan Ke ki rufe mu baki. Ba na san sake jin wata magana. Duba ta. Sannu Jamila, wannan wace irin masifa ce. wato abin da ya sake aikatawa kenan ko ke dai bari amina ai abin ya kazanta wannan karan sai da dan uwan nan naki ya ji wa jamila ciwo ma haba dai wannan cin mutunci ya isa haka amina bai kamata ya dinga yi wa yaran nan haka ba suna da haƙƙin rayuwa ba tare da ana matsa musu ba haba ramatu ai ba wanda ya kamata a ce ana yi masa haka jiya da yamma falawan hana ne yana kai jamila asibiti dole na haƙura sai da safe sannan na kai ta likita ya ce ta yiwu ma idan nata ya nakasa gaba ɗaya ni eh, ni ba zan iya irin wannan ba ba zan jure ba wayo ramatu ki haƙuri kin ji hmm. kin san da ba ruwansa uba ne kuma miji na gari kafin ya rasa aikinsa ina ma a ce ya koma kamar da wato yadda yake kula da yaran nan yake kafa kafa da su yake kuma kula da rayuwarsu da lafiyarsu da kuma harkokin karatunsu haka ne wannan shine abin da ya kamata yaran nan su samu ba kamata kawai yayi yi ba haƙƙinsu ne kina nufin haƙƙi a doka e mana baki taɓa jin ƙudurin haƙoƙin yara na majalisar ɗinkin duniya ba ne kusan kowace ƙasa ta duniya ta rattaba hannu a kan shi abin da daɗin ji amma ba abu ne mai yiwuwa ba ko kuwa ina nufin wane ne zai tsaya wajen kara haƙƙin yaran nan a wannan rayuwar ito ni ina ganin duk wanda yake da wata alaƙa da yara ya kamata ya tsaya ya ga cewa ya nema musu su, in hakan ta kama a yanzu kuma ni ce wannan aikin ya kama ta yaya za ki hakan ramatu tun da yanzu kina cikin wani hali na rashin lafiya mai tsanani irin wannan na ga likita amina ya kuma ce da saurana har yanzu da sauranki me kike nufi ramatu yana nufin zan iya taimakawa rayuwar 'ya'yana kafin na kin yi alkawarin ba za ki faɗa kowa ba na yi zan taimaka miki ke da yaran naki iyakar iyawata me za ki na daɗe ina shirye-shirye yau za mu gudu tare da yaran nan idan sun dawo daga makaranta haba ba zan faɗa miki inda za mu tafi ba amma dai ina so ki sani ba abin da zai same mu akwai inda za mu zauna kuma a can yaran za su dinga zuwa makaranta na tara wasu 'yan kuɗi yaushe kika yi wannan tunanin yaya kika yi kin tuna lokacin da na kai ɗalibai na yawon buɗe ido a wannan lokacin na dinga tsara yadda za mu gudu ni da yaran duk mun shirya tafiya za mu yi amina to ta yaya za ki tabbatar da cewa lawan bai gane ba idan kuma ya biyo ku ba ba kya jin tsoro tsoron zai fi yawa idan ba mu tafi ba ya zama wajibi a gare ni na tserar da yaran nan daga wannan bala'in allah sarki ramatu allah ya bada sa'a zan yi muku addu'a ke da yaran nan yawwa ga sunan ma jamila balaraba na'am na'am mama To kun shirya dai ko? Lokacin yayi ne? Eh Balaraba lokacin tafiya yayi. Za mu je mu shiga mota kenan? Eh mana. Ya idan naki Jamila? Ki kwantar da hankalinki mama. Har yanzu yana zafi, amma ina samun sauki. Kai, ga lawan yana bugo waya. Kada ki daga mama. A'a, gara dai na daga saboda kar ya zargin wani abu. Hello, lawan. Yawwa, Rabatu matata. ki yi hakuri me kake nufi eh, eh, saboda na bata muku rai ke da yaran ba ba komai lawan ina son ku <laughs> ina eh ina son zama da ku <laughs> eh, na alkawarin hakan ba ta sake faruwa ba <laughs> mm. kana ina yanzu eh neman aiki na je abun ba daɗi ina ɗan sararawa ne to yaushe za ka dawo gida yanzu zan taho so da kina ba ku hakuri ke da yaran ba mu ma muna kan hanyar zuwa gida to yayi sai na zo mata tara mutu <laughs> me ya ce mama abin da ya saba faɗa mana mu yi haƙuri yana son mu ba zai ƙara ba <laughs> so nawa ya faɗi haka tuban mu zuru ani ba zan sake yarda ya mayar da nisa sakare ba allah ya sa dai kar ya koma gida da wuri allah ya taimake mu ma zo tasha mu yi sauri ne tsoro nake ji haba balaraba ba wani abu don kin ji tsoro amma kada ki manta za mu tafi ne saboda kada wani abu ya sake tsorata ku ke da yar uwarki sai mun daure ai ba komai ko eh yauwa to ga tikitin ku zo mu tafi mama ba ki ajin baba zai biyo mu mu gama da wannan tukunna balaraba mu dai bar garin nan mu koma inda yafi mana mu ci gaba da rayuwa amma ba mamaki ina jin babanku zai iya yunkurin neman mu dole sai mun shiga sayi wannan shine ƙarshen kashin na yau ramatu da jamila da kuma balaraba sun guje wa lawan wato wannan miji kuma uba da yake cin zarafin su ramatu dai ta ɗebe 'ya'yanta zuwa wani garin don su samu su zauna lafiya ko menene zai biyo baya ku biyo mu don jin yadda labarin zai ɗora. Idan kuna son sake sauraron wannan kashin sai ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muka laifuka. Kuna kuma iya samun mu a shafinmu na dandalin sada zumunta na Facebook. Kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Masu yaƙi da muggan laifuka.